This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 16 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi farin ciki da cin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar a kudancin california a daidai lokacin da 'yan kwana-kwana suke ci gaba da kokarin shawo kan gobarar da ya zuwa yanzu ya mutum ran mutum 25 sannan dubun dubatan amurkawa masu amfani da manhajar tiktok sun ce za su sauya sheka zuwa wata manhajar sadarwa ta bidiyo mallakin china siya honshu to karin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa an sake shiga cece kuce kan zargin shirin ƙara kuɗin mai a najeriya ko akasin hakan dama masu tunanin cewa wai ana murna cewa wai an rage mai da aka rage mai daga nawa daga naira dubu ɗaya da ɗari uku ko da ɗari biyu ko da ɗari da hamsin zuwa naira dubu ɗaya da naira tamanin da naira sittin da naira saba'in ni ba ni cikin masu murnar cewa wai an rage kuɗin mai ni ba ɗauka an rage kuɗin mai ba. to kowace dabara 'yan boko haram suke yi don samun dabban yara mayakan gobe suka samu mata sai su dinga basu ciki in sun ciki ta haihu bayan haihuwa wata hudu sai su sake sa ta a ɗauki ciki to shi yasa suka samu wajen fiye da dubu sittin Kamar kowace safiyar yau Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Inda yau shirin zai dubi fatan iyalan Amurkawa game da gwamnatin Trump mai jiran gado. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres jiya laraba ya yi maraba da sanarwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da sako waɗanda aka yi garkuwa da su a gaza wanda zai fara aiki daga ranar lahadin nan mai zuwa guterres ya faɗa wa manema labarai a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya daga birnin new york cewa jajircewar da suka yi idan ganin an samo mafitar diflomasiyya ya yi tasiri ga nasarar da aka cimma kira ta ga duk bangarorin da yarjejeniyar ta shafa ita ce su tabbatar da sun mutunta duk sharuɗan yarjejeniyar gaba ɗaya dama tun farkon lokacin da aka fara rikicin na yi kira da a tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba yanzu dai burinmu shine tabbatar da cewa an sauƙaƙa matsanancin halin wuyar da yakin ya haifar Firaministan Qatar Muhammad Abdulrahman Alfani wanda ya jagoranci tattaunawar sulhun tare da Amurka da Misra ya faɗa wa manema labarai a doha a cewa bangaren yarjejeniyar na farko zai ɗau tsawon kwanaki 24 a wannan takin lokacin hamas za ta sauko mutanen da ta yi garkuwa da su 33 tun bayan harin bazasar da ta kai isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba 2023 ita kuma isra'ila za ta sako falasdinawa da dama da suke tsare a gidajen yari a isra'ila har yanzu gargaɗin yiwuwar fuskantar barazana ya ci gaba da kasancewa a kudancin california a daidai lokacin da sabbin barazanar fuskantar iska mai karfi da ka iya haifar da bazuwar gobarar yayin da ma'aikatan kwana-kwana suke ci gaba da kokarin shawo kan gobarar da ya zuwa yanzu ta laƙume akalla ran mutum 25 sannan wasu talatin kuma suka ɓace a yankin los angeles gargaɗin ya kunshi bayanai akan fuskantar yanayi mai zafi karancin danshi da iska mai ƙarfi. hukumar da ke bibiyar al'amuran yanayi ta ƙasa ta kuma yi jan hankali akan yanayi mai haɗari na musamman da take gargaɗin zai fara daga karfe uku na yammacin ranar laraba inda masu hasashe suka buƙaci mazauna yankin da su kiyaye yadda wutar za ta bazu a ranar talata raguwar karfin iskar da ba a yi tsammani ba ya bai wa ma'aikatan kwana-kwana damar shawo kan wasu gobara a wasu yankuna biyu inda gobarar ta fi kamari da suka hada da yankin palisades da eton mamayar rasha a ukraine kusan tsawon shekaru uku ya zama wani yakin da aka dade ana gwabzawa sannan babu wanda za a iya cewa ya yi nasara wanda ya zama wajibi a kawo karshen shi. abinda sanata marco rubio wanda zababben shugaban amurka donald trump ya ke so ya nada sakataren gwamnati ya fada wa manema labarai kenan a zaman da aka yi don tabbatar da shi akan wannan mukami a jiya laraba rubio wanda ya baranta da tsarin gwamnatin shugaba biden mai barin gado na rashin azama a siyasance wanda ya baiwa kif zaɓi akan yanayin da take so a yi zaman tattaunawar sulhu da moscow a halin yanzu dai amurka da ƙawayenta na turai suna ci gaba da baiwa ukraine tallafin makamai na biliyoyin dala don ta iya kare kanta sabanin haka rubio ya ce matakin farko da ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen yakin shine a tsagaita wuta don a dakatar da yakin da galibi aka yi ta gwabzawa a yankin gabashin ukraine sama da shekara ɗaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka sake shiga cece kuce kan zargin wasu take-take na shirin ƙara kuɗin man fetur inda har ake zargin cewa wasu dillalan man fetur sun fara gwada ƙara kuɗin man. Kan haka ne wakiliyarmu a Abuja Rukayya Basha. ta tuntubi alhaji bashir salisu tahir shugaban kungiyar dalalan man fetur ta ipman reshen arewa maso yammacin kasar ta wayar tarho don jin ko shin da gaske ne an fara jaraba ƙara kuɗin man sai ya ce a maganar ƙarin kuɗin mai da ake cewa an yi babu wani mai gidan mai da ya ƙara kuɗin mai saboda haka tun da an cire an yi da regulation maganar ƙarin kuɗin mai yanzu babu shi Abinda kasuwa take kai a haka ake sai da mai amma duk wannan surutu ne na mutane za a kara mai za a yi waye gaskiya babu wani maganar karin mai amma 'yan najeriya sun fara kokawa game da karin farashin litar man diesel da kuka yi a 'yan kwanakin nan shi dama maganar kasuwa idan te sama kaye sama in te kasa kaye kasa, to akan haka ake faɗa ai gas ɗin da ya dawo har wajen naira dubu goma sha hudu sha uku to amma yanzu ne ya ƙara yin sama saboda dizal ɗin ya yi tsada tunda alhamdulillah yanzu ga nnpc tana aiki refinery dinta tana aiki na patakot ga na wari shi ma yana yi ga na dangwata shi ma yanzu yana ayabunan za su yi kasa gaba daya a wasu na ganin kamar kun fi karkatar da akalar ku wato kamfanin nnpcl duk da cewa kamfanin man dangote na samar da isasshen mayi mai rahusa. Ita NNPC a ita ce uwa ba da mama da mu da dangwatan duk a kasan ta muke su suke ba shi kurut oil. Mu ma gaba ɗaya wajen su da muke shan mai to daga baya ya buɗe nasa muke siya a wajensa. Wayansu members ɗin mu kuma shi ya buɗe kamar outlet ɗin shi kamar MRS yake so da mutane akan 935. To su ma wayannan da suke ba su ma yanzu suna ta refining tunda ya riga su fara aiki yanzu kayan su suma yana yin sauki kuma yana wa 'yan najeriya albishir mai zai yi kasa inda ba sa tunani imrana wadanas da ke matsayin shugaban rundunar talakawan najeriya ya ce babu wani farin ciki da 'yan kasar ke yi game da yadda ake samun sassaucin farashin litar man fetur a kasar dama masu tunanin cewa wai ana murna cewa wai an rage mai da aka rage mai daga nawa daga naira dubu ɗaya da ɗari uku ko da ɗari biyu ko da ɗari da hamsin zuwa naira dubu ɗaya da naira tamanin da naira sittin da naira saba'in ni ba ni cikin masu murna cewa wai an rage kuɗin mai ni ba ɗauka an rage kuɗin mai ba saboda ita wannan gwamnatin da ta zo tun daga dubu biyu da goma sha biyar zuwa yanzu nawa ta iske man kuma daga dubu biyu da goma sha biyar zuwa yanzu nawa ta kai shi kaga ba su mutane adalci babu kuma adalci a cikin hidimarsu nawa aka iske wutar lantarki nawa aka iske buhun shinkafa da buhun masara da kuma sauran abubuwa na kayan masarufi kullum abubuwan nan ƙara tashi suke da haka magana wai a ce wai wai zama a yi murna na cewa wai ana sauke farashi kawai yaudara kai ne da kuma rashin tunani da kuma rashin fahimtar halin ma da ake ciki yan ƙasar dai na ci gaba da hankorin ganin matakan da gwamnatin ƙasar za ta samar da zai kawo musu sauƙin rayuwa da janye tallafin man fetur ya jefa su a ciki rukayya basha muryar amurka daga abuja a najeriya A gaida Rukayya yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Mutumin da Donald Trump ya zaba a matsayin wanda yake so ya jagoranci hukumar leƙen asirin Amurka na CIA ya ayyana wasu sauye-sauye da zai so ya aiwatar a hukumar inda ya faɗa wa mahukunta a majalisar ƙasar cewa dole ne a ƙara ƙaimi a ɓangaren tattara bayanan sirri da tunkarar masu hamayya da Washington. John Ratcliffe wanda ya taɓa zama daraktan tattara bayanai na ƙasa a ƙarshen wa'adin Trump na farko. Ya faɗa wa kwamitin tsaro a majalisar dattawan Amurka a zaman da ta yi don tantance shi jiya laraba cewa yadda hukumar ta cia mai tattara bayanan sirri akan mutane take gudanar da ayyukanta ya gaza irin azamar da ya dace da ita radcliffe wanda ya yi alkawarin cewa idan aka tabbatar da shi cia za ta gudanar da ayyukanta ba tare da nuna san rai ko bambancin siyasa ba sannan zai ɗau matakin ladabtarwa akan jami'an hukumar da masu sharhin da suka gaza gudanar da aikinsu da kyau sannan zai kawar da shirye-shiryen da suke kawar da mahimman manufofin hukumar ta cia yayin da wa'adin da aka ɗiba wa manhajar tiktok na haramcin amfani da ita a amurka zai cika ranar lahadi ko kuma a kakaba mata takunkumi dubun dubatan amurkawa masu amfani da manhajar ta tiktok sun ce za su koma amfani da wata manhajar sadarwa ta bidiyo mallakin china siya ko kuma red note da turanci wasu sun ce za su sauya sheƙa tare da ayyana kansu da 'yan gudun hijirar tiktok masu neman sabon sheƙa wasu kuwa sun ce daina amfani da manhajar na zaman wata zanga-zanga ne akan haramta amfani da manhajar yayin da ya rage sauran kwanaki biyu kafin wa'adin haramcin ya fara aiki masu amfani da manhajar suna fuskantar karuwar rashin tabbas yayin da suke dakon hukuncin kotun kolin amurka akan ko za ta tabbatar da haramcin a yanzu rahotanni suna nuni da cewa mai yiwuwa za a rufe tiktok a amurka har idan kotu ta tabbatar da haramcin To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. inda babban hafsan tsaron kasar janar christopher musa ya bayyana matakai iri-iri da ake ɗaukawa wajen daƙile matsalolin tsaron kasar da kuma wasu ƙalubalen da jami'an tsaro ke fuskanta. Janar Musa ya yi wannan bayanin ne a wata hira da babbar editar sashen Hausa Alheri Grace Abdu wadda ta fara da tambayarsa yadda aka yi yara ƙanana cikin 'yan Boko Haram da suka miƙa wuya suka kai har wajen sama da dubu sittin sai ya ce a da yadda suke in sun kama gari in sun atakin gari sai su kwashe mazaje tilas su yi joni ɗinsu to yanzu tunda da ba su yin haka sai suka samu mata sai su dinga ba su ciki in sun ciki ta haihu bayan haihuwa wata hudu sai su sake sa ta dauki ciki to shi yasa suka samu wajen eh, fiye da dubu sittin yara a cikin wanda suka miƙa wuya cikin su to duk abin da ya eh, so mu kuma mun ji daɗin haka don fitar da waɗannan yara ya fi kyau domin barin su da tare da waɗannan eh, zama cikin wannan wurin za su zo su zama miyagun mutane fiye da iyayensu kisan yara inda suka girma abinda suka gani shine suke koya hmm. sai zama abinda sai su ga yadda ya kamata a dinga yi kenan to kuma abinda ba mu so kenan bisa ga binciken ku akwai yaran da aka haifa a cikin sansanin yan kungiyar boko haram dinnan da har suka girma suka shiga kungiyar eh banda su akwai yara kan kanana wanda a can aka haife su banda bancin waɗanda suka kwashe su lokacin suna yara akwai waɗannan akwai waɗanda su yara ne har yanzu waɗanda aka haife su ne a can to akwai kuma waɗanda suke bayyana cewa daga cikin matan nan da 'yan ƙungiyar boko haram ɗin nan suka ɗauka daga gidajensu da ƙarfi da yaji suka mai da su matansu waɗansu kasancewa mm. sun daɗe da 'yan ƙungiyar boko haram ɗin nan musamman ma ƙananan yara da 'yan mata da sukan ɗauka eh, in mm. an kwato su ana so a miƙa su ga iyayensu ko kuma su shiga danginsu sukan gwammace su zauna da 'yan boko haram ɗin haka ne? Eh, haka ne wani lokaci mun samu waɗansu dan sun zo sai to kuma Ah, waɗansu don tsoro ne don tsoron an tsoratar da su sosai sosai so yanzu su suna ganin ko ina suka je ba tare da waɗancan za a zo a kama su so abin da ke samu su kuma waɗansu in su kuma sun zo suka dawo cikin gari mutane ba su karɓan su komai za a dinga yi wa balantane sun zo da yara za a dinga kiran yaran su yaran boko haram za a komai za a yi za a ce a ah, abin da ku yan boko haram ne to kin ga wannan kuma yana kawo ni illa so yawancin su kaga sun ce to tunda ba a son su nan gama sun koma inda suka saba zama to kin ga inda abin damuwan yake kenan so roƙon da muke ma jama'a kenan an da su a san cewa ba da yaddan su ne aka kai su aka sa su cikin wannan hali ya kamata mutane su rike su a kawo su da kauna so da za su ga cewa gida ya fi can daji to waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram ɗin nan da akan ce sun miƙa wuya akwai mutane da dama daga cikin al'umma da suke ganin cewa sun yi ta'asa a wayi gari yau su ce sun fasa bayan sun kakkashe mutane sun ta da kayar baya sun hana mutane sakat sai kuma a zuwa ce an karɓe su suna gani ba ma al'umma adalci ba. yadda ne yadda ne bayani ya ce ba dukkan su ne suke cikin wannan aikin ba waɗansu an kuntata musu waɗansu an matsa musu waɗansu an sa su dole ne suka shiga in baka shiga ba sai a kashe ka to ba da yadda su bane so in duk wanda suka mika wuya abinda muke da gwamnati gwamnatin borno za mu zauna sai a tace su a san waye ainihin 'yan ta'addan wani ne ne aka an matsa musu wanda ba dan su aka dawo da su ba to dukan su to su wanda ainihin wanda su aka su yan ta'addan ne da aka fi suna su yanda ake handling din su daban ne babban hafsan tsaron Najeriya Christopher Musa a hirarsu da Alheri Grace Abdu za a ji ci gaban hirar a shirye shiryen mu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16,25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ku tambaya ni ke da tambaya ni Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiyar yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke son ganin canji a wannan shekarar. sai dai za a bi mu bashin alkawalin da muka yi na tashi a ƙasar kamar yau a maimakon haka shirin domin iyali ya karbi bakuncin dr musa yahaya da mai sa safiya da ke zaune a jihar wisconsin ta nan amurka waɗanda suka bayyana fatar su a matsayin iyali ga gwamnatin shugaba Trump da za a rantsar ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Godiya ga Ubangiji da aka zaben cikin lafiya ka kammala cikin lafiya. Gaskiya shine a jama'a musamman iyali da sauransu suna a sun dan fuskanci kalubale musamman ta wajen fuskar zamantakewa ta wajen fuskar a samun abin zaman gari kamar kuɗi da sauransu haka so a fata na ga wannan gwamnati da take shigowa shine ta inganta musamman lafiyar jama'a ta inganta kuma harkar samun aiki ta inganta kula da dukkan al'umma a min jama'a cikin al'umma domin haka ne za a samu ci gaba kuma haka ne za a samu zamantakewa wanda ya kamata tsakanin jama'a ga baki daya da kuma al'umma ga baki daya fatan mu ne cewa wannan gwamnati mai shigowa za su yi kokari su duba al'amuran da ke damun jama'a musamman ta wajen zamantakewa ta wajen kula da juna ta wajen ɗayantuwa a cikin al'umma idan za su yi kokari su haka ina ga zai zama da taimako zai rage yawan bambance-bambancen ra'ayi da kuma bangarori da ake samu wanda mun ga irin waɗannan lokacin wannan zaɓe amma dai godiya ga ubangiji cewa yin da cikin lafiya ka kammala lafiya ba tare da an bigi ko mutum ɗaya ba ko an ji wani ciwo a ciki. wannan wani abu ne wanda ya kamata a ci kasashen mu na afirka masu tasowa su koya daga haka akwai bambancin ra'ayi amma duk wannan ba zai hana mu tafi tare mu zauna tare cikin salama da lafiya a da kaunar juna ga baki ne ba. To uwar gida ke a matsayin ke na uwa uwar gida ɗaliba ma'aikaciya menene kike ganin yake kamar kalubale inda za a kwatanta da inda muka fito? So a matsayin na na uwa da kuma ma'aikaciya a fannin um, jarida da kuma sadarwa da kuma hanyar zamantakewar iyali. gaskiya abin da nake gani a ƙasar nan da kuma abubuwan da ke faruwa a gida tun lokacin da na zo a lokacin da nake karatu da lokacin da na fara aiki abubuwan da na gani a ƙasar nan musamman ta fannin lafiya da kuma yadda suke kula da iyali wajen taimakawa da abin zama da kuma rayuwarsu ta iyali lafiyarsu kamar misali lokacin da na na haihu a ƙasar na samu taimako sosai irin hanyar asibiti da sauransu so akwai bambanci sosai kuma akwai abubuwan da fata na inda a ce a gida ana irin wannan najeriya zai kasance abin taimako sosai da mazaunan najeriya iyaye da iyali gabaki daya musamman mata wajen haihuwa da sauransu so yanzu fannin sabuwar gwamnati da muke fuskanta fatana shine kamar yadda suka saba da kula da iyali da kuma yadda suke taimakon mutane wanda ba su da shi da kuma 'yan makarantu fatana shine za su ci gaba da yin haka domin suna taimakawa sosai kuma abinda abubuwan da suke yi abu nagari ne sosai wanda kowace ƙasa za ta so a ce ana yin irin wani abubuwan da suke yi a nan To, Doktor, menene kake ji tsakanin waɗanda suka fito ƙasashen waje musamman ƙasashen nahiyar Afirka game da wannan gwamnati? Akwai wani abin da suke fargaba ko kuma akwai wani abin da suke sa zuciyarsu gani da zai taimake su? Eh, akwai abubuwa da dama. Mutane da yawa musamman masu tasowa daga ƙasashe kamar na Afirka da sauransu. A wannan lokaci mutane na kokonto wace irin alƙibla wannan gwamnati mai shigowa za ta dosa musamman na barin mutane su shigo ƙasar nan domin karatu domin aiki a da sauransu so da yake wannan ƙasa ƙasa ce mai aiki tare da tsari fatan shi ne cewa wannan gwamnati mai shigowa irin abin da suka dinga fada kafin zaɓe ba zai zama abin da eh, za a iya gani abin za su yi ba musamman na wajen rage shigowar mutane ko kuma tsaurara shigowar jama'a cikin ƙasar nan ko ma waɗanda ke a ciki so waɗannan abubuwan na cikin kokoncin da mutane ke yi kai amma dai kamar yadda na faɗa da yake ƙasa ce mai tsari komai yana tafiya bisa yadda aka tsara so fatan shine cewa mutane za su samu damar su zo su yi aiki su samu damar su yi walwala su samu damar yadda za su taimaka gina wannan ƙasa da kuma taimakawa wajen iyali da sauran 'yan uwa a wurare daban-daban To, Madam Sophia a fannin ilimi akwai waɗanda suke nuna damuwa dangane da batun tsarin ilimi kamar yadda tsarin tarbiyyar 'ya'ya ya bambanta da yadda aka saba gani a gida Najeriya. Kina ga za a samu sauyi ƙarƙashin wannan gwamnatin? To, a dai yadda nake gani gwamnatin da ke shigowa suna ba da muhimmanci ga iyali mu da muka taho daga ƙasashe na Afirka. na san akwai kalubale ga tarbiyyar yara a nan kasar amma yawanci dai muna kokari mu ga cewa abubuwan da aka koyar da mu a gida abubuwan da muke a gida yaran suna fahimta suna yi so abin da nake gani a nan kasar gaskiya sabuwar gwamnati za ta ci gaba da sa hannu ga tarbiyyar yara kuma da yadda iyali za su zauna cikin kwanciyar da lafiya. mu kuma wanda muka taho daga kasashe daban-daban ba za mu fasa yadda aka koyar da mu yadda za mu rika da yaran mu ba suna kokarin wajen koyan yadda muke a gida kuma suna yin shi a nan. to doctor inda kuke menene muhimmi yake sha muku kai ku da kuke baki waɗanda suka fito musamman daga kasashen afirka akwai abubuwa da dama musamman idan mutum ya saya ya duba ya ga a dangantaka tsakanin mazauna wannan wuri ko kuma dangantaka tsakanin waɗanda suka so daga wajen surare zuwa wannan wuri yawanci mutane sun duba sun ga misali kamar harka sadar rayuwa yadda abubuwa suka kasance akwai yanayi kuma na rashin isasshen aiki da kuma dai sauran abubuwa haka waɗanda mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa canza ko kuma zaɓa wannan sabon gwamnati zai iya magance waɗannan al'amura da ake fuskanta a wannan yanayi duk da yake waɗannan al'amura ba nan ƙasa kaɗai ba ne akwai su a ko'ina a cikin duniya ga baki an fuskanci waɗannan matsaloli na tattalin arziki da sauransu amma dai a waɗannan na cikin al'amuran da mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa wannan gwamnati mai shigowa watakila za ta iya magance a waɗannan abubuwa waɗanda <clears throat> muna gani a nan kuma abubuwa ne da ke aukuwa a kusan kowane cikin wannan kasar ta Amerika. To, Madam Sophie, zamani ya canza ko a gida a Najeriya, waɗanda mm. ƙalubale za ki ce kuna fuskanta a matsayin kamar iyalai a zamantakewa da renon 'ya'ya a wannan ƙasa? To, akwai ƙalubale da dama waɗanda 'yan Afrika mazaunan Turai kan iya fuskanta musamman a fannin tarbiyyar iyali sakamakon bambancin al'adu da tsarin rayuwa. Mun san dai yadda muke ba daraja ga al'adunmu na gargajiya a gida da kuma yanda aka koya mana tun muna yara horo horon yaro da yanda ah, yaran za su girmama na gaba da su ko da yake anan nan kasan ma yara ana koya musu yadda za su girmama na gaba da su yadda za su girmama iyayensu amma dokoki wanda ah, ya shafi horon yara akwai tazara ko kuma akwai bambanci sosai da dokokinmu na gida yanda ake horon yaro yanda ake tsawatar ma yaro ba haka ake yin shi ba a nan sun yadda da cewa yaro zai koya wajen fahimta wajen bayani da sauransu sai dai kash kin kwaso bayani madan sofiya amma lokaci ya yi halin nasa saboda haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu ƙara tsunkuro wannan bayanin muna yi wa sabuwar gwamnatin da za ta karbi mulki mai zuwa a nan amurka fata alheri idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu sake gayyatar dr musa da iyalinsa domin nazarin jawabin da shugaba trump zai gabatar bayan ɗaukar rantsuwa da kuma jin tasirinsa ga iyali kafin nan a madadin bakin namu uwar gida da mai gida dr musa yahaya da mai ɗakin sa safiya da kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya a gaishe ki da tawagarki kafin mu ci gaba ga wannan sakon. ga tashar mai tushe babu hausa na Allah ya shekara ta kawo mu. Ranar Litinin ɗin mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar yadda muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki kuma kuna iya ba da gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta facebook gani aka ce ya kori ji kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu muryar amurka duniya a tafin hannunku. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Laraba ya yi maraba da cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza wanda zai fara aiki daga ranar Lahadi nan mai zuwa. har yanzu gargaɗin yiwuwar fuskantar barazana na ci gaba da kasancewa a kudancin california a daidai lokacin da sabbin barazanar fuskantar iska mai karfi da ka iya haifar da bazuwar gobarar yayin da ma'aikatan kwana-kwana suke ci gaba da kokarin shawo kan gobarar da ya zuwa yanzu ya lakuma akalla ran mutum 25 sannan wasu talatin kuma suka ɓace a yankin los angeles mamayar rasha ukraine kusan tsawon shekaru uku ya zama wani yakin da aka dade ana yi sannan babu wanda za a iya cewa ya yi nasara wanda ya zama wajibi a kawo karshen shi abinda sanata marco rubio wanda zababben shugaban amurka donald trump yake so ya nada sakataren gwamnatin shi ya faɗawa wa manema labarai kenan a zaman da aka yi don tantance shi akan wannan mukami jiya laraba a wani labari mai alaka da wannan kuma mutumin da donald trump ya zaba a matsayin wanda yake so ya jagoranci hukumar leƙen asirin amurka cia ya ayyana wasu sauye-sauye da zai so ya aiwatar a hukumar inda ya faɗa wa mahukunta a majalisar dattawa cewa dole ne a ƙara ƙaimi a ɓangaren tattara bayanan sirri da tunkarar masu hamayya da washington to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawi sai kuma injiniyan mu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri wassalam